والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا عمرنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا كروبنا يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda nake faɗa jiya nake cewa bayan an sha ruwa na gashi har an sauke azumi na ɗaya nace kamar haka wata rana zaka ji ana saura ɗaya ce to idan mutum bai dage ba idan mutum bai himmantu ba ramadan din zai fito zai shigo kuma ya fita ba tare da ya amfani kansa ko ya amfanar da waninsa ba da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mana cewa asara ta gama tabbata ga wanda ramadan ya shigo ya fita bai yi aikin da za a gafarta masa ba don haka mu ƙara dajewa akan dajewar da muke da ita sannan mu ƙara himma matsaloli sun yawa bukatu suna da yawa muna buƙatar yawaita addu'a don haka ga lokacin amsar addu'a nan ya zo salloli ga sunan ba su da iyaka sa'annan kuma ga kuma ga kuma azumi ana yi addu'ar mai azumi akwai yiwuwar cewa Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa ya dai kawai karki gaggawa in kin yi addu'a in kin yi addu'a bai zama lalle lalle a lokacin ubangiji ya amsa miki ba amma duk hannun da ya ɗaga duk hannun da aka ɗaga shi aka roƙi ubangiji da shi to ubangiji baya dawo da shi zero ubangiji yana karɓar addu'a sai dai kawai ya jinkirta miki da Allah kin daga hannu kina miji na gari ubangiji ya ce bai wata yi haƙuri ba yanzu ba tukunna idan ƙara haƙuri tukunna zan ba ki a daidai lokacin da ba mamaki kin ƙara hankali yanzu kina da raunin hankali in kika je ba ba za ki iya zama ba za ki daga hannu ki ce ya ubangiji muna cikin matsi muna cikin talauci ka yayi mana wannan talaucin ka ba mu yadda za mu ubangiji ya ce na ji addu'arki amma ina so ki zama mai yawan godiya ina so ki san daɗin ni'ima ba mamaki addu'ar ki za a bawa ko jikan ki za a bawa so ƴaƴa nawa ne wanda suke jin daɗin addu'o'in kakanninsu don haka mu yawaita addu'a wani abin ubangiji yana hana ka saboda hikimar da shi kaɗai ya sani ba ka santa ba don haka duk da kika addu'a kawai ki ji a jikin ki Allah ya amsa ta kawai in baki ga amsar a take a lokacin bane ba wani jinkiri ne ubangiji yake miki kuma jinkirin alkhairi ne shi ya sanya sai daga cikin magabata yake cewa duk inda na roki ubangiji abu ya hana ni farin ciki na biyu ne amma duk inda na roke shi ya bani farin ciki na ɗaya ne saboda yanzu abin da na roka ya bani amma lokacin da ya hana ni lokacin da ya hana ni kuma shi ya san alkhairin da zai canja min da shi to wani lokacin kina roƙon A ne Allah yana baki bi. ba tare da kin sani ba wani lokacin addu'a ki ma kadai kariya take baki da zaman lafiya a rayuwa to dan haka mu ci gaba da addu'o'i a wannan wata mai albarka Allah ubangiji ya amsa mana Allah ubangiji ya karbi ibadunmu ya sa kuma duk gaba da ibadunmu da shi muke yi ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين المسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما فإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا الله سبحانه وتعالى يتعلم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا wannan ayar آية ya zo ne a cikin jerin umarni da Allah subhanahu ta'ala yake wa ɗan adam daga faɗin sa wa rabuka rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana za ku samu waɗannan hukunce hukunce ne da ubangiji ya take su wanda babu canji a kansu walan tajida li sunnati llahi tahwila walan tajida li ta tabdila ubangiji ya shar'anta cewa babu wani abin bauta in ba shi kadai tallin ba. haka zalika ya shar'anta cewa haƙƙin iyaye shine haƙƙi na biyu bayan bauta masa waɗanda ba a wasa da su to sai kuma haƙƙi na uku da ubangiji ya sake ambata shine ne haƙƙin makusanta shine anan yace wa ati zal qurba haqqahu ubawa makusanta su wal miskina haka zalika shi ma miskini a bashi nasa haƙƙin wabna sabil wanda yake matafi ne shi ma a bashi nasa haƙƙin wala tubajjir kada ku yi barna kada ku yi almubazzaranci tabdiran kowane irin almubazzaranci almubazzari mubazzirina haƙiƙa su maɓarnata ko masu almubazzaranci kanu ikhwana shayatin sun kasance ɗan uwan shaidanu ne wa kana shaytanu li rabbih kafura shi kuma shaidan ya kasance dangane da haƙƙin ubangijinsa mai ƙetarewa ne mai kafircewa ne to mu dawo farko atizal qurba yanzu an ce a ba wa makusantar haƙƙinsu waɗannan makusantan suwaye makusantan da ake magana suwaye makusantan idan aka ce ‘yan uwa suwaye suwa ake nufi sannan kyautatawa tana zuwa al'aƙarabu sun mal'aƙarab ana na kusa na kusa sannan haka haka haka haka aka za a rinka tafiya suwaye waɗannan makusantan makusantan mutum suna farawa ne daga kan mahaifinsa da mahaifiyarsa sannan da kakansa da kuma kakarsa sa'an nan da ‘ya'yansa maza da kuma ‘ya'yansa mata da kuma jikokinsa wannan a ilmul mirat su ne da ake kira al'usul al-mayyit su ne tushen mamaci ma'ana su ne makusanta tushen su ne makusanta waɗanda ke su ne tushen mamaci iyaye su ne asalin mamaci haka zalika mamaci shine asalin ƴaƴansa so don haka waɗannan su ne makusanta na farko akwai uwa akwai uba akwai kaka namiji akwai kaka mace sannan akwai ‘ya'ya maza akwai ‘ya'ya mata sannan akwai jikokinsu. idan ka matsa gefe akwai abin da ake kira alhawashi waɗanda suke ƙaraf ne na mamaci shi ne za ka fara da na farkonsu ne idan yana da al'ahu shafiq an uwa wanda yake shaƙiƙinsa sannan kuma ‘yar uwa wacce take shaƙiƙiyarsa ce. Sai kuma ki ƙaro da al'ikwatu li'ab, ‘yan uwa wanda suke mahaifi kaɗai kuka haɗa, sannan uktun li'ab da kuma ‘yar uwa wacce take mahaifi kaɗai kuka haɗa. Sai ki ƙaro. al’ikwatu li'um ‘yan uwa waɗanda suke da ɓangaren uwa ne uwa kaɗai kuka haɗa da su sannan kuma sai ki ƙaro ‘yan uwa wanda suke na ɓangaren sai ki ƙaro kan ‘yan uwa mata al'akwat li'um sai ki ƙaro ‘yan uwa mata wanda suke uwa kaɗai kuka haɗa da su sannan a ɓangare na hudu wanda suke zuwa a daraja ta hudu ita ce darajatul amam Mafanni, sai ki ɗauko ammu shaƙiƙ waye shaƙiƙin mahaifinki ina fata mun gane sannan sai ki ɗauko amul li'ab sai ki ɗauko wane ne a ɗan uwan mahaifinki wanda suka haɗa uba da shi idan kun fuskanci wannan za ku gane cewa alaku shaƙiƙ ɗan uwa shaƙiƙi yana da ɗa haka ne idan yana da ɗa shi ma wannan ɗan yana daga cikin makusantanki akh li'ab in yana da ɗa shi ma yana daga cikin makusantanki haka akh li'um haka zalika am shi ma in yana da ɗa yana daga cikin makusantanki afwan akh li'um akwai magana a kansa haka zalika am li'ab baffa baffanci wanda suka haɗa mahaifi kaɗai da mahaifinki shi ma idan yana da ɗaya shi ma yana daga cikin makusantanki waɗannan da na lissafta muku idan kuka ɗauke su jimlar su gaba ɗaya za ku same su mutum 25 ne waɗannan 25 ɗin tsakanin mata da maza su ne waɗanda ake kira makusantan mutum makusantan mutum su ne idan harkar gado ta hada waɗannan su ne waɗanda suke cin gadonki shi yasa idan mamaci ya faɗi ya mutu farkon abin da ake fara dubawa a gadonsa wa ake fara dubawa na? wa fara dubawa ‘ya'ya ko mahaifi na? ok farko idan za ka raba gadon mamaci akwai mutanen da ake kira ashabul furud su ake fara kallo tukunna sannan daga ashabul furud sannan kuma a dawo al'asa ba, ina fata mun gane saboda haka tashin farko za ka fara duba ka gani akwai uba sannan ka gani akwai uwa sannan ka gani akwai kaka sannan ka gani akwai kaka mace ina fata mun gane ba maganar gado nake ba ta shigar da mata a ciki tana daga cikin ashabul furud ina fata mun gane amma magana nake akan makusanta so waɗannan ake fara kallo sannan in an kalle su sai kuma a da a kalli al'usul sai a dawo kai sai a kalli alfar alfar al-far ne ‘ya'ya ina fata mun gane a za afwan na ambace su da usul su fara ake kira su usul iyaye alfar'u reshe su ne ƴaƴanka to dan haka sai a zo a kalli ƴaƴa in aka kalli ƴaƴan sai a kalli a ƴarka mace sai a kalli ɗanka namiji ina fata mun gane silsilar waye take ci gaba da tafiya silsilar ƴa mace tana ci gaba da tafiya na ita mace duk inda take a gado full stop ce ina fata mun gane ta namiji ce za ta ci gaba da tafiya shi sa ibn ibn da bintu ibn suna gado amma ibn bint baya gado ina fata mun gani. so waɗannan su ne makusantanka na farko wanda suke fara cin gadonka a halin babu ɗa babu ba babu babu babu babu al'usulu babu babu ƴaƴa babu iyaye iyaye na ce iyaye har wa nake nufi har kakanni nake nufi to a halin babu su shine ikhwa suke zuwa su ci gado ƴan uwa suke zuwa su ci gado ina fata mun gane farkon wanda zai fara cin gado sune al-ashiqa sune waɗanda suke shakikai in babu su sai li'ab in babu li'ab sai su um akwai sababin da suke cin gado amma tunda ba magana gado muke ba su mutar babu a mamaci kalala ne za su ci gado domin ashabul furud ne su ma ina fata mun gane su kuma a amam bafanni idan babu yan uwa babu al'ashika babu li'ab sai kuma bafanni su zo su yi gado in kin ga dama tambaya din me ya zafi da wannan dogon bayanin saboda ina gaya miki rashin sanin wannan hukuk ɗin shine abin da ya jefa mu a matsalar da muke ciki a yau yanzu ba na gama magana su ne masu cin gado ba to kuma tun da su za su ci gado kuma su ne masu ɗaukan wahalar ci ina fata mun gane sanda aurenki ya mutu ina fata mun gane sanadiyar saki ko sanadiyar mutuwa waye mutum na farko da zai fara ɗaukan nauyinki iyaye ina fata mun gane yasa na gaya ku su ake fara kallo a gado idan babu iyaye sewa na ƴaƴa ai iyaye muka ce iyaye su ne har kakanni miki magana sai kuma wa sai ƴaƴa ƴaƴanki ina fata mun gane sai ƴaƴanki a babu ƴaƴanki sewa sai ƴan uwa shakikanki a babu ƴan uwa shaƙiƙai sewa sai baffanni wannan su ne darajar da duk inda mace take Allah subhanahu wataala bai taba kyale ta ita kaɗai ta tafi kakakaka ba bal ya sanya kula a ƙarƙashin a wasu shi ya saka lokacin da Allah subhanahu wataala yake cewa wa alal mauludi lahu wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa idan aka yi maka haihuwa duk wanda yake da ikon ya bugi kirji ya ce an mun haihuwa kuma ba tare da ya saba wa komai na shari'a ba da al'ada ba ko wanda yana da haƙƙin ɗaukan nauyi ƴaƴanka idan babu kai yanzu misali yanzu ɗan uwana da muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi sai matarsa ta haihu sai na zo na ce an min haihuwa idan aka ce waye mutu sai na ce matar waye ya haihu sai na ce matar shakiki na ce ta haihu akwai wanda zai tuhume ni cewa na ce an min haihuwa ba daidai bane ba ina fata mun gane su abinda haka yake nuna in babu shi ni zan ɗauki nauyin su ina fata mun gane shi ya saka akan wannan gabar kullum nake magana don me saka don me saka miji zai saki mace nan ki ɗibo bataliyar yara ki to da su gidanku waye ya gaya miki ke ce a haƙƙo ki rike su waye ya gaya miki iyayenki su ne a haƙƙo su rike su akwai ƙa'idoji da shari'a ta, ta tanada ki ɗauko yaran ki kawo su gaban ki ke ba ki da ƙarfin rike su iyayenki ba su da ƙarfin rike su kuma su galabaita gaba ɗaya sa'annan 'yan' uwanta ƴan uwansa da suke da haƙƙin riƙe su ba su riƙe su ba ba su kula da su ba ba su damu da su ba sa'annan ran da suka zama mutane kuma za su nuna miki sun fi iko da su tsugucin kwanakin baya na ga ce ɗin matar da mijin ya ya mutu ‘yarta ƙarama tun tana ba ta fi shekara uku ba ita ta sanya ta a makaranta har ta yi makarantar gaba da sakandare ta gama sai da ta gama makarantar gaba ɗaya ta zama mutum kawai wani ɗan ƙun babanta ya zo daga ƙauye ce shi ya sa wata miji aurar ta zai yi ba tare da sun san cinta ba ba tare da sun san shanta ba so don haka a nan yanzu duba inda illa take yanzu yanzu ya zo yana so ya amfani da karfin da Allah wanta ala ya na cewa su suke da haƙin janibin mata suna aurar da mace ne so wasu suke aurarwa dangin uba su suke aurarwa don mace ba ta aurar da da mace saboda haka a yanzu sun zo yanzu ne suka san cewa suna da haƙi akan ya amma duk abin da ya shafi harkar ciyarwa da sauransu ba su santa ba idan muna karanta ƙur'ani hatta idan sakin aure ya zo idan sakin aure ya zo a lokacin da kike shayarwa akwai ka'idoji akwai dokoki da ubangiji ya sanya wannan kuɗin da ake cewa miji ya bayar na shayarwa haƙƙi ne ubangiji ya ɗora masa wajibi ne ya sauke shi tilas ne dole ne a kansa kawai an ce mawadaci ya yi daidai wadatarsa wanda aka kuntata arzikinsa shi ya yi daidai da abin da yake da shi so don haka waɗannan waɗannan ‘yan uwa da na gaya muku da Allah subhanahu ta'ala ya ce a ba su haƙoƙinsu ina fata mun gane waɗannan su ne ‘yan uwan da ake nufi to abin tambaya su ke nan sun kare ko kuma akwai saura waɗannan su ne waɗanda ake kira al'aƙari ko kuma ki ce masu qirabatul rajul sune makusantan mutum amma akwai waɗanda ake kira zawil arham ina fata mun gane kun san su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa akan su wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah saboda haka suwaye ulul arham ulul arham sune bangare na biyu da bamu abbata ba kuma baku tambaya ba yanzu duk nasabar da muka faɗa mun faɗi nasabar da take da alaƙa da namiji ne haka ne so zawul arham su ne nasabar da take da alaƙa da mace ina fata mun gane nasabar da take da alaƙa da mace idan can mun yi magana cewa namiji yana da goggo goggo daga wani bangare take zuwa bangaren goggo ɓangaren? ɓangaren uba ɓangaren mahaifi take zuwa haka ne inna kuma daga ina take zuwa ɓangaren uwa Sabida haka akwai waɗannan rabe-raben su waɗanda suke zuwa da bangaren uwa haka zalika kawo daga wani ɓangare yake zuwa ɓangaren uwa ko baffa kuma fa to yanzu ina magana akan kawo da inna da ba a yi magana a kansu a can ba a yi yi magana baffa lokacin da nake maganar Hawa shi haka ne to yanzu ana maganar akan kawo da maganar inna ake yi a nan ina fata mun gane hmm. to su ma waɗannan wani ɓangare ne daban wanda suna da haƙƙin a sadar da zumuncinsu ina fata mun gane hmm. amma za ku ga a nan zumuncinsu su ya ɗan yi nisa haka ne hmm. waɗannan waɗanda muka fara zayyanawa su ne waɗanda suke da a haƙƙo a fara sadar da zumuncinsu nan waɗancan aje a sadar da zumuncinsu nan akwai wani zumunci wanda ake yanke shi wanda kuma ba daidai ba ne ba idan kai mace saki uku ina fata mun gane akwai abin da ya rage na alaka ko bawu na? shi ne hausa suke cewa abin da ya hada wallahi ƙarya ne hmm? ko babu ƴaƴa ko babu ƴaƴa a tsakaninku ko babu ƴaƴa biyar rabu ba sabida ne, sabida har yanzu har yanzu wannan matar da ka aure ta haramun ne ka aure babarta ina fata mun gane so abin da ya haɗa ya raba yanzu idan ta koma wani gidan ta sake aure ta haihu za ka iya auren yatta? sai da abin da ya raba ya yana nan koyo ya karsa tsinkewar na? sai da aka bai kamata yin an tashi rabuwar aure a rinka rabuwa baran-baran da zage-zage da cin mutunci ba ina fata mun gane saboda abin da ya haɗa ɗin har yanzu yana nan bai gama rabawa ba kuma har abada ba zai rabu ba saboda Allah subhanahu wataala ya ce hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rada'a wa ummahatu nisa'ikum ummahatu nisa'ikum me kenan iyayen matayanku so har yanzu matarka idan ka aura haramun ne ka auri mahaifiyarta haka zalika kuma haramun ne ka auri yar da ta sake haifa a wani gidan daban so wannan hurmar tana nan har yanzu wannan zumuncin bai gama inkewa gaba ɗaya ba ina fata mun gane idan da lalura ta rayuwa akwai bukatuwa dangin matarka da ka sake ta su ma suna da wani haƙƙi a kanka ina fata mun gane idan da akwai rayuwa da ta tilasta haka shi yasa na gaya muku mamakin yadda al'umma ta gama ta gama lalacewa akan harkar zamantakewa kan harkar zumunci da kan harkar zamantakewar aure da aka a dunkule ban sani ba ko kun fuskanci yan suwaye alƙurba da ake magana Allah subhanahu wa ta'ala cewa ati zal qurba haƙƙahu. mun fuskance su da faɗinsu su yanzu to abin abu na biyu shine me haƙƙahu ɗin. me haƙƙahu ɗin. menene abin da ake nufi da haƙƙahu malamai da yawa sun yi magana amma wasu suna cewa haƙƙahu shine silatul rahim haƙƙinsu shine ka sadar da zumuncinsu wasu malaman kuma suna ce haƙƙinsu shine idan suna da bukata ta dukiya kuma Allah ya baka ka ɗauka ka ba su duk ma'anar biyu suna da tasu domin wani hadisi daban ya gwada cewa laisal wasilu bil mukafa'i walakin al wasil allazi idan qata'at rahima wasala ma'ana ka zo min in zo maka ba shine zumunta ba irin zumuncin mata ba ta zo min wallahi ba zan je ba Tanda na haihu bata zo min barka ba ni ma wallahi ba ba wannan ba zumunci kike ba a ramako kike yi na abin da aka yi miki mai zumunci shine wanda idan aka yanke zumunta ta yake kullata o wanda da take gari kaza kwana biyu ba waya ba ta zo ba lafiya har in tashi in je in bi halin da ke ciki wannan shine zumunci wannan shine abin da ake kira zumunci in fa ba sai gumi kika je ba ina fata mun gane wannan shine abin da ake kira zumunci kuma shine irin zumuncin da Allah da manzansa suke so haka zalika idan kina da yarki tana aure a wani gida za ki iya tashi ki je ki sadar da zumuncinta saboda tabbatar da halinta da kuma abin da take ciki a cikin wannan gidan amma ki tabbata cewa abin da ya kai ki alkhairi za ki shuka ba sharri ba kamar yadda azumin nan wata mata take cewa ta je gidan yarta amma babban abin da ya kai ta shine ta je ta ga cewa ta rama azumin watan Ramadan da ake binta saboda ta san tantanta aurata idan ta sha Ramadan to sai an yi doguwar rigima ita kafin ta rama kuma ilai ɗabi'ar bata canja ba da ta je ta same ta bata rama wannan azumin ba ta ta ce ko ke rama ko kuma na da a karo na biyu zane ki zan yi a gidan mijin naki in kika aurar da ya bayana yana nufin shi kenan kin gama da ita kin sallama ta ba Jiya kika zauna da ita sama da shekara 20 ko 30 in kika san aibun ta irin wanda mijinta ba zai iya sani a rana ɗaya ba saboda haka wannan aibun ke kamata ki ci gaba da bin diddigi ki gani cewa tana nan da shi har yanzu ko kuma ba ta nan da shi yasa nake cewa mu sun fi sun fi iyayen mu amana duk yadda ake cewa goyon kaka yana lalata ya to amma ina gaya muku ko kakanni sun fi iyaye amana saboda idan kaka ce ta san cewa yar tana da wani aibu in za a baka tana zuwa ko da wasa za ta gaya ka to ko wani ba sai an lura fa ka san mutanen azumi ya zo to in baka saka ido ba da wasa da dariya za ta gaya maka za ta sanar da kai aibun ta. idan ba ta shara idan wanka ne ba ta so idan gyaran kai ne ba ta so Allah ya duk gaba daya da wayo da wayo kaka za ta gaya maka cikin maganganu na hikima za a sanar da kai ruwanka ne ka fahimta ruwanka ne kuma ka zama mai toshewar basira ba ka fahimta ba amma yanzu yadda ka san gajiya aka da yayin yadda ka san sallama masu ake gashi nan kuje kuje kuje ne ki bani guri na makin dame ni a auren da kike kawai ta tafi tsoro ma ake kar a banka tana da wani aibu tana da wani rashin lafiya ko tana da wani abu ko da ma mijin ya ji cewa shi a jikinsa ya fasa sai daga cikin abin da ya aure ba ya zama kenan a wannan lokaci har ku kun san tana da aibu amma ba ku bayyana aibun ta ba sai da ya kai ta gidansa ya kasa gane menene abin da yake yake da akwai don haka yarki za ki iya zuwa ki sadar da zumuncinta wannan duk da muka lissata gaba ɗaya suna da haƙƙin sadar da zumunci mu sani zumunci abu ne wanda yake mai matukar mahimmanci kisa Allah subhanahu wa ta'ala yake fa hal asitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum ko ba komai ya ishi zumunta Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin hadisi cikin hadisin qudsi cikin hadisin qudsi yake cewa li rahimi اشتققت لك اسما من أسمائي أنا الرحمن وأنت الرحيم لاصلن من وصلك ولا أقطعن من قطعت معنى شيز من تاء الرحيم وبجد يتي دغ دتين سنانا نا كاغو wannan suna ni sunana rahim ita kuma rahim ita ce ana rahman wa anti rahim la aqta anna ni sunana rahman ke kuma sunan ke rahim afwan la'asilan da man wasalaki duk wanda ya sada zumunta ne ma zan sadar da shi malamai su ce me ake nufi da ubangiji zai sadar da shi zai sadar da shi da alkhairin duniya da na lahira isa wani hadisi da ma'anar sallallahu sallama yake cewa wanda yake so a tsawaita masa a rayuwa rayuwarsa ke tsaho tsaho mai albarka falyasil rahima to ya sadar da zumuntarsa sababi ne na buɗewar ƙofofin arziki da asilan da man wasalat wala aqta'an da man qata'aki ubangiji ce duk wanda yanke ki bai sadar da ba ni ma zan yanke shi gaba daya ma'ana zan yanke shi da rahama ta kenan ko ba komai ya ishi wannan zumuntar ya ishi wannan zumuntar falala cewa ranar tashin alkiyama sanda ubangiji zai sanya sirati kusan sirati sirati wani irin abu ne wata irin gada ce wata irin gada ce ta fireza kaifi za a sanya ta akan wutar jahannama kan wutar jahannama in ka tsallaka ka tsallake lamun lafiya sai ka shiga aljanna kowa sai ya hau ta kai wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya hau ta kai sannan gurin yanayin duhu ne dindin kowa zai zo da haskensa ne daga duniya ina fata mun gane za ki zo da torchlight ɗinki za ki zo da fitilarki da za ta haska miki yadda za ki hau kan siratsi gwargwadon ayyukanki na kwarai ibadarki da kika yi ikhlasi gwargwadon haskenki da za ki iya haskawa ki tsallaka siratsi gwargwadon yadda kika tozarta rayuwa a duniya gwargwadon yadda za ki kasa tsallaka sirati lamun lafiya sa Allah subhanahu wataala yake faɗa dangane da munafikai a lokacin tsallaka sirati yace yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lil na amanu zuruna naqtabis min nurikum sai ringa cewa mu'minai ku dan jira mu ɗan to hasken ku ku haska mana mana in gani bana gani in ka haska ta ce a wara'akum faltamisu nura ta ce ku dawo duniya ku je ku nemo hasken a duniya a lokacin kuma da babu wannan hasken ina fata mun gane to ina ma duniya take bayan Allah ya ce yau tubaddalu gaddalu ard ghayra al-ard samawat so don haka a duniya ake aikin da za a ji a tsallaka sirati wannan siratin da muke magana a gefen sirati akwai abubuwan guda biyu da suke zuwa suke tsayuwa waɗannan abubuwan guda biyu su suke addu'a Allah ya sauke ka lafiya daga kansa da amana da zumunta hmm. da amana da zumunci in ka tozarta ɗayansu Allah ba za ka shiga aljanna cikin daɗin rai ba in ka tozarta ɗayansu ba za ka taɓa shiga aljanna cikin daɗin rai ba shi ya saka yana da kyau matuƙa matuƙa da gaske mu kula da zumunta yana da kyau matuƙa da gaske mu kula da amana ina fata mun gane to su ne sai tsaya duk wanda ya zo zai tsallaka sai tsarin Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim ya ubangiji ka kubutar ya ubangiji ka kubutar to kun ga waɗannan a ɗan uwa da wannan dangantaka da muka bayyana tana da matukar muhimmanci ku haddace yawan su ku kula da su kuma sannan ku rinka sadar da zumuncin su ko dai ku sadar da zumuncin su kamar da muka bayani yanzu ko kuma idan Allah ya yi miki wadata kina da dukiya kina da arziki ko kuma in danki yana da wadata yana da dukiya yana da arziki ki koya masa aikin alkhairi da ƙaunar ƴan uwansa da sadar da su. ina fata mun gane alal aqalla anan sai ki zama kin yi a taimaki kene akan aikin alkhairi wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ina fata mun gane kishiyar ki abokiyar zamanci kawarki aminiyar nan taki ki manta ko kishiyar ki ba aminiyar ki bace ba karki manta babarsa ce haka ne babarsa ce yadda matar babansa ce zai iya aurenta in babansa ya sake ta zai ce ni ke mun zan aura saboda haka tunda ba zai iya auranta ba kuma matsayin ta matsayin babarsa ce yana da kyau ki rinka yanki umarni ya rinka kyautata mata ina fata mun gane saboda ba wai dan kina kaunar ta ba kuma ba ta a'a saboda kina kaunar danki kina so ya kuɓuta ranar tashin alkiyama ina fata mun gane saboda kina san kyawawan aiki ki sai nauyi ranar tashin alkiyama kuma saboda kina san cikin bincini wani bangare na aikin alkhairi daga jikin kishiyarki sai ke sa danki ya ta kyautata mata ranar tashin alkiyama a yi muku raba daidai da ita ina fata mun gane irin wannan hasada da bakin cikin ya kamata mu rinka yi ya zan yi ranar tashin alkiyama sai na bincini kyawawan ayyukan ki sai an mana raba daidai don haka ko kuɗi ne da ke je ki siyo wani ɗan farfesu musamman azumin nan da fa, zuba mata ki ce baiwar Allah ciki koshi alal akalli yanzu me zai faru za a raba ladan azumin za a baki kwatan abin da kai ina azumi ina fata mun gane yanzu ki shiga cikin alkhairinta dogon ki koma kina gulmata kasance ita za ta ɗauki kyawawan aikin don haka tsakanin ɗan uwanku da abokanan zamanku idan 'ya'yanku da kukanku kuna da wadata ko wannan haƙƙi da ake magana ko haƙƙi ne na dukiya ɗauka ku baya sai Allah subhanahu wataala ce wal miskina wal miskina na ga sai al miskin waye miskin na marashi waye fakir na idan kuna so ku fuskance su cikin yare wanda yake mai sauki ko wace ce ta yake aiki ma'aikacin gwamnati ne na suna da yawa ba za su hannu wane wago ainihin ga ma'aikacin gwamnati kin san miskini ne in mai kuɗi ke san aure kake aure ma'aikacin gwamnati don ma'aikacin gwamnati ba mai kuɗi ba ne ba dalilin da yasa na gaya muku haka in dai iyaka albashin ka zura ka dogara da shi akwai albashin yanzu da zai rike kashe wata guda a gidanka na to wannan wannan abin da ake abin kuka faɗa yanzu cewa da wahala mutum ya ɗauki albashin da zai rike shi kwana talatin shine hakikanin miskini na gaske kenan ina fata mun gane miskini shine wanda yake faɗi tashi ina fata mun gane hmm. Shi ne wanda yake faɗi tashi amma kuma abin da yake samu ba zai iya isarsa na wani lokaci ba ma'aikacin gwamnati in ya kwanta kwana ɗaya kwana biyu bai fita ba bai zama lalle yana da doguwar matsala ba haka ne amma tunda ana asabar da lahadi a gida haka ne amma idan aka zauna aka ce yau wata guda ba za a fita ko ina ba ya kuke tunani haka zalika ɗan kasuwa wanda yake mai ƙaramin ƙarfi ne ɗan kasuwa wanda yake mai ƙaramin ƙarfi ne wanda in bai fita ya kasa ba to ranar fa babu wani labari to waɗannan su ne waɗanda ake kira miskini idan wannan shine miskini to ko shakka babu cutar fakiri kuma halinsa ya fi muni akan nan na miskini sai saka su shi miskini yana da ɗan walwala sai Allah subhanahu wa ta'ala ma yi magana cewa su sun kasance ma suna da jirgin ruwa wanda suke kai komo a cikin su neman kuɗi ko an masu shi na tufakanat lima saki na ya amalu na filbahar za a rasu ana a yi bahar idan haka duk inda kika ga mai irin wannan halin duk inda kika ga mai irin wannan halin yana buƙatar ki taimaka masa idan muna taimakekeniya yadda ya kamata a irin wannan rayuwar ko da rayuwar mu ta yi kyau akwai wallahi iyaye da suke mutanen kirki ne wata baiwar Allah kullum in ta sai abu sai ta ce wannan gidan yata zan kai sai ce me yasa sai to kin san mijin ma'aikacin gwamnati ne sai ana tallafa masa ana taimakon rayuwarsa da haka mahaifiyar tun da ma'aikaciya ce mafi yawan lokaci ita take taimakawa mijin yake rike wannan shi da kansa yake gaya mu ta ce masa to ya labarin ƙara aure shi ai kai ma ka ba wannan maganar ko da akwai wannan labarin dole ajiye shi yanzu idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun habib ba ta bukatar ki asiri ba ki buƙatar sai kin je kina bin malaman tsubu ki mallaki namiji akwai nau'ikan kyautatawar da in iyaye suke wallahi kin gama da namiji ina fata mun gane kawai guri ɗaya ne guri ɗaya ne ki san wa za ki karrama in anta akram in karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada idan mutumin kirki kike wa karamci kin malake shi kin malake shi kenan har abada amma in kika samu fadarare kike masa karamci to wannan kuma fantarewa zai ƙara yi shi yasa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu wa zawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir zaman lafiyar ku kwanciyar hankalinku shine idan kun samu mutumin kirki ku aurar masa cikin aurarwa da mutumin kirki akwai zaman lafiyar ki ce kanki a matsayin ki na mahaifiyarta sannan ita kanta yadda kika aurar akwai zaman lafiyarta akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali da tafi irin ki je ki zauna a gida kina mun shari kin san cewa yarki ba ta da matsala a gidan mijinta akwai zaman lafiyar da yafi wannan daɗi kai kamar ɗa namiji ne duk da baya shaye-shaye baya sata baya ɗauko magana wallahi kwanciyar hankali ne saboda za ki kwanta ki bacci ba abin da ya dame ki in kika ga yayi dare bai dawo sai dai ki tuntuɓi lafiyar amma ba dan kina ji a jikin ki ya aikata wani abu ba to kamar haka in kika aurar da ɗanki yarki ga namijin da yake nagari ne to abin da yake faruwa kenan to don haka bayan Allah miskine su suka fi yawa yanzu bal a cikin kowace irin al'umma ma miskine su suka fi yawa da ko ki zage ko ki zage ki auren miskini ko kuma ki ce a tajiri zaki aura ki ta zama gidanku kuma har sai ran da Allah ya kawo ko ba haka ba sai lokacin da kike kai shekara 35 shekara 40 kuma lokacin ki imani da littafin Allah gaba daya tauhidin ke dawo kuma ki fara tuba kina cewa to Allah dai ya gafarta mana ainihin yanzu ma dai duk abin da ya samu shi kuma miskinin a lokacin ya fi karfin ki shi ma ina fata mun gane hmm. idan kuka idan kika aure abin da ya sawwaka mutukar yana da tarbiyya yana da neman abin da ya sawwaka to ita rayuwa ce makekeniya ce wata rana ba san inda Allah zai kai ku tare da shi ba ina fata mun gane hmm. so shine wa ati zal qurba haqqahu wal miskina sai kuma wa ibn sabil wanda yake matafi ne wanda yake matafi ne idan yana da lalura bukata ta tilasta masa ana bashi taimako ko da a garin da yake asalin garinsa ko da kuma wadaci ne idan guzurinsa ya tsinki za a ce maka masa za a ɗauka za a bashi Allah subhanahu ta'ala sai ya kullum ya ce to wala tubazzir tabzira at-tabzir in aka ce almubazzaranci da ake nufi shine ka ɗauki dukiya ka ɗauki dukiya ka ci da ita a gurin da yake ba haƙƙinta bane ba ina fata mun gane sanya dukiya a inda yake ba ta bane ba shine abin da ake kira da at wasu malaman suka ce a kamar Imam Malik yake cewa abin da ake nufi da at-tabzir shine ka samu dukiya ta hanyar halal sannan kuma ka ci da ita ta hanyar barna ina fata mun gane wallahi akwai waɗanda suna nan wallahi kasab aikin da suke yi da gumunsu suke yi suke shan wahala suke samun kuɗi kuɗi na halal amma in suka tashi kashe su kuma suna kashe su da barna da almubazzaranci kaga mutum yayi ne yana wankau ya wanki ya guba kaga mutum ya yi kwana talatin yana zuwa a gurin aiki an ɗau albashi an bashi kuma ba fashi kaga mutum yana talla yana yawo da kaya ko kuma ka shi yana dako a bayansa ya samu sa ta hanyar halal amma yaje ya kashe su ko wajen shaye-shaye ko ya kashe su wajen neman mata ko ya kashe su ta duk inda ubangiji baya so baya kauna to wannan shine abin da ake kira da almubazzaranci to kowanne daga cikin su dai muka dauka almubazzaranci ne da ubangiji baya son su sai shi ta ce innal mubazzirina hakika su masu almubazzaranci kanu ikhwana shayatin sun kasance yan uwan shaytan ne wa kana shaytan li kafura shi ko shaytan ya kasance a dangane da ubangijinsa mai yawan kafirci ne idan haka aka za mu tsaya ragowar bayanin gobe Allah kai mu inda wannan eh, menene innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura a kammala shi sai ku tashi wa in ma tu'ridanna anhum in Allah ya so ya yadda Allah ba sani ba ko kun gane karatun kadan kadan ko to ina tambayoyi wannan tambaya ce ko okay wato ba ta fita ba to za a karanta Wannan ta ce malama don Allah ina neman ƙarin bayani dangane da ramuwar azumi. Ana bi na azumi har na shekara hudu. Ina fama da rashin lafiya wanda ba na yin sati a cikin ƙoshin lafiya. to da na fara ciyarwa saboda ina tsoron karwar azumin ya tarar da ni da da wani sai aka ce min ba zai yiwu na ciyar ba matukar ina sa ran ina sa rai da zan iya warkewa shi ne na daina na daina cewar gashi kuma har yanzu ba samu lafiyar ba da zan rama ba kuma ga shi azumin sai ƙara yawa yake a kaina yanzu haka wannan shekarar ma azumin ya same ni da tsohon ciki kuma ba ni da isasshen lafiya don Allah malam ya zan yi da azumin da ake bina kuma wannan. Assalamu alaikum. barko ta kai malama ta ce ku? kaga tunda malama ta ce a samu malama ta bata alsa ko ka. eh ai wannan ne ne abinda ba waji malaman suka saba gani ko abinda sai magana akai shi dangane da hukunce-hukuncen azumi mu sani cewa idan muka dunkule su zamu ga mutane suna rabuwa gida uku akan halin sauke azumi nake magana ko kuma gida hudu na ɗaya dukkan mace wadda ta ajiye azumi sanadiyar jinin al'ada ko sanadiyar jinin haihuwa ina fata mun gane wannan wajibi ne akan ta tarama idan rashin lafiya ta kama mace dawa'un ita a ƙarshen kanta ne ba ta da lafiyar ko ciyarwa ta ko shayarwa take yi ko kuma juna biyu ne da ita ina fata mun gane wannan rashin lafiyar in ta kama mace rashin lafiya da ake tsammanin za ta warke ko juna biyu ko shayarwa ta ajiye azumi to shi ma za ta rama azumi ne ina fata mun gane ita ma za ta rama azumi ne idan idan mutum ya kwanta rashin lafiya wadda ake tsammanin wadda ake tsammanin ba zai iya warkewa ba bisa report na likitoci ina fata mun gane ko kuma mutum ba kwanciya yi ba amma yana da irin chronic ulcer din nan wanda ba ta iya barinsa ya yi rawar, gaban hantsi ina fata mun gane to shi ma a irin wannan malamai suka ce in dai likita ya tabbatar ba zai iya azumi ba kuma ba zai warke ba tunda ta riga ta kama jikinsa to shi ma shi zai ciyar haka zalika tsoho ko tsohuwa wadda shekaru suka tura mata ba za ta iya azumi ba sanadiyar tsufanta ita ma za ta ciyar dangane da tambayarta ku sani tambaya irin wannan musamman abin da ya shafi azumi to gaskiya is very sensitive tana da mutukar hatsari sosai ita yanzu ta rubuto abin da ta fuskanta ne amma ya fi daɗi da a ce ta rubuto takardar sai ta kawo report na likita da ya bata ina fata mun gane saboda yanzu tana so in mata fatawa in halatta mata abin da ban san hakikanin ya abin yake ba ina fata mun gane so dan haka idan kina da tantama kina saurara abin da nake so shine ki je likita ya tabbatar ni na san akwai waɗanda suke akwai waɗanda ci yake sakawa suke fasa azumi suke ajiye azumi har wata lalurar ta zo ta tarar da azumin wanda ba don wannan sakaci da suke bada ba su tara yawan wannan azumin ba ina fata mun gane so a irin wannan yanayin da irin wannan halin ni abu da ke ba ta shawara ta je ta ga likita likita shi zai tabbatar da halinta da yadda yin da take ci idan likita ya ba da report a kanta abin da ya ce sai mu gina fatawa idan ba za ta iya azumi ba ne ba sai kai mata fatawa ta ciyar idan sakacinta ne inda take sakaci ita yunkuri ta gyara a shekara gaba ɗaya ina fata mun gane inda dai gaba ɗaya shekara ubangiji ya sanya mata a matsayin ramadan sai ta duba ta gaya za ta gyara su wallahu alam amin amin ok shikenan ba ta tambayar سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله